anara fa saba ka anara sona ndura ka ma nema dambalol ka abo nemol wara ma ba kono ne nemo anen diro anen kawando anen fatuwa anen tafsiro o kolan be ala da anna kisala anen nema anen barka na sabu ma annabi muhammad men ñin dina kendo na tan ka dino kalon ko sabala karan lamoyro ñin karan mbe ala da anna la dimba anala sabe kendol yen anala sila kende tala aljanna alkiyamalon koran be ala ala ala kan kan kan fa kola ala sin arjan ala na men fana fada ala siyan faga ka fana ga donde arjan na ala e kana e kana badal e kana e kana ala ni den arjan da no don anur ko amin o ko la na wala be wala amande wala ñing wala da keme lulu tan kono don sadan jong karotre saba octobre 2022 tenen non wala sanke wasila jo gambia baka wasila korda. be wala amande wala ne ko an tafsirde addour almansour mais yaake abdourahmane siyutilam aake fanname naga ko an fasara an hadis ola o koɗo mende ko ana ayo aya ka fasar kira fasar nyamen n bɛ sɔɔrɔ mɛ dɔn bɛ sɔɔrɔ kodɔ la dati la ban b'a kan islam fɔrɔmu i man b'a kan sɔgɔ fana ka fɔrɔmu dun kɛ o bɛɛ kɔnɔ biri y'a si a ka se de san kɛmɛ sɔrɔ jɔbɔ gambia ani fa deba amɛrika ani lamɔyɛrɛ wɛrɛ da mɔfin dun mɔ k'o don kɛwɛrɛ ani muso dɔ den dɔ la ani kɛ b'a dun ka duwa bɛ yen n y'a sɔrɔ ni fan sɔrɔ ni fɛn sɔrɔ ni kun na di y'a sɔrɔ n'a ni la kira o kɔrɔ n ka kɔnte nɔgɔya a kɔnte nɔgɔya woto on ɓe walamen ɗo oɗon sewre mahammadin ɓe oɗa deden sora koto o mokkanoɗo sora tan nanni worwona jawrede aya tan saɓanin sen jam suratu muhammad sallallah alih w sallam isatoɗa suratul qital isatoɗa suratu muhammad aw suratul qital wale kafa suratul qital kelo Wani on ɓe sawdiya karan bunto kilasol yo kwan tafsira usaso doctora doctoro ako wato de da soro fulan yanno fasarla e be da fasar no soro muhammad soro muhammad anin soto suratul e hujurat hujurat soro muhammad anin soro hujurat ako sai ngar soro kilin tombo baye be da fasar no wato kon wato mo da soro wala li fosira yo ngai ko to kan baye soro e to fula sore kafa sodul kital e kafa e sodu e muhammad naatan ko ya to kuma le ko sodul kital ne sodul hujrade nga kilim fasara nda ba fa nga sodul hujrade fasara baye wadi amna daji ko nan ko le nyame mol be nyanno ko do lon lon nal fon le tafsir lal nyen do de abde kelol bare bi ya kuma nda muhammadu tola he nga muhammadu ne hujjatita to ma. ɓe muhammadu to da ɓedde na soodo mouhamadou kada kambe wa sona ɗas kamɓe da dafa na so da ni ya kuma da ba fura na so da hujira da karan o fasara kuma mbiya so da muhammadu la Eh muhammadu ni muhammadu tana ɓe muhammadu la tana odon yin soro to da kita kitalti to ɗo ɓaala soodo mouhamadou alayhi salatu e maje ñen la ke lake adresse Ana da kital ke ɗuma madaniya da ñin soroji madina hmm. yaron duma yo madina madina a koye ko yaran aya tan samanen san jom sahen sorola sankan tuma hadisa wil tan woro woro أخذ ابن دريس أن ابن عباس رضي الله عنهما قال انزل سور القتال بالمدينة سور القتال جيدا كلا كم مدينة حديث أبي التنسبة كمورة تورا نور السيوتي وأخذ النحاس ابن مدعو البحقي في الدلاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل سور محمد بالمدينة سور محمد جيدا كلا كم مدينة حديث أبي التنسبة كمورة تورا نور السيوتي وأخذ ابن مدعو أن عبد الله بن زبير قال nazari bil madina sawdu allazina kafaru wa soro jira kira ka madina hadisa wil tan saba kemo tawro ran kunan da do siyuti akhay ibn marwa an ala qala sawdu muhammad ayatun fina wa ayatun fi bani umayya akwa sawdu muhammad da ayo do diam dan to le ayo do diam mota bani umayya to la kola sayyidina ali yaf حديث ابو تنسب كما هو تنسي سيد محمد سيد تفسيره واخرج الطبراني في الاوسط عن ابن عمر رضي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان <coughs> يقرا بهما كان يصرف بهما كما هو سالين في المغرب في الرساله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ينشر محمد كلا كلا في الرساله نعم. نيكو بروجان فرغندو كوكو ايكو في الرساله كما جاء صلى محمد صلى الله عليه yalan kila mol sando kurano bela bi sora kala sama sora kala bi sora kala sama sora kala wala aya kala sora la ayo kala wala nyam wala soro be man jiñol men jida o foje ɓanaɗo laɓan men na ɗoɗon ima maliki ta sora sutumo fitroni ni saro ol soroɓe ka janfo safo e ma kunnanga ɓoton suba e janfo domandi hmm. hmm, wala laɓanda wala tata wala majaboto o kana sabo ite ka en fito fonde ka foko ko kila na ne in sora jan jan karan na fito wadu folo lo wadu karan dir wadu lo wadu hadi a a bismillahir rahmanir rahim soro ko do bismillah nga soro muhammad folo ala toba rahman dunya ne motiyo arrahim alkiwa ne motiyo aya kilin kara aya saba sadu muhammad alayhi salatu wasallam walde ko sadu lakitar madina soro qawluhu ta'ala allazina kafaru وصدوا عن سبيل الله أدل أعمالهم آية كريم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم آية فرم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم آية 7 ago ko alladina mol men kafaro men ne kafiriyata o saddu ye di an sabila ala la siloo la a dalla amalum walla baaro ɓe yemandala aya kira walla fil fildalle kafirolo men ya ala la siloo ñin tujje ila baro be tiñata hmm. a wolɓe ko ko kira duniya kono ko kira lakira tasu olla ko be silande toñande ko sen lakira baraji tar kunna dare jahanna walladina molima la ta ala yakira misilmoto wa amil ibada asare bara kendole kam misima ala kulu bara wa amana e sonde bima fona nuzle men jinde ala muhammad Muhammad kan qur'an Wahuwa wa huwa ko haqq walen toñade min rabbi bar abada alal bala kafra ya fada an wala asare la ko jobe wa asira bal wala ko be da la ke be da toro toro dolte toro jalala kira kila mantolo dolte toro jalala kira toro toro dolte toro jalala kira kila benyato dolte toro jalala kira kafirol bida jahannama misimol bida arjana a banda birin mo kafir ada doron na fada kan jahannama don lodo femma bayi la kafir ko ala bara nyimma bara nyimma mo nafa nin ko ko ala hudu nasara kafiro kafir e fata kafir kan ila jahannama ta femma bayi ndo ne dun da jahannama fente bon laje sikata en komando misiɗe mo misime ni fada misime a kan ibida arjana hmm. ira bara ñimmal bela arjanal kafula anira mo ñimma alala karola ila bara jawlu bela i e nasira fendola i e ñan nasutula ni wonte bo junubo to misima junubo burkala ita jahannam kumo banda hmm. ayi fo si ñawili kumo banda wala mutun ne la wandu musim alkana kana fa fo misimi akan nim min be fala lo mo enen jiki ba ko bibi da jana jiki ba kana jikra te wala bi den be baloren si silan mana andu mo ka badal hmm. wa nan si duwa ke fon si fa limani aka limani sayatu malen tan ka limani busol ne be balor musim ba ni yalon bire be fa enen jiki ba hmm. enen layla kumo eta e sondo mola ni nola ni no ba fo fonola la la ilaha illallah rasulullahi eno kumo yo fa ibita arjana fura masalla le duwa ka foma wela junbo le kafar pour kana ila arjana nasi bando arjana be dan da da da da da zalika man jadan bi annal zalunkum mulu kafir man kafir yar ittabalu batol bulata batorol nana e maje usasol men kam molle kan kala molle se kafir nen dan kumolo e kam simon ne wol yala je ma fo memo wa be no misimo lo sun nyone so jole ko misimo o misimi ata da fo e sila fura taworo lan fen sura be bi da jahannama sila fura taworo lan fen be men kada arjana yenyan no silol lal bolan nor al imanu bid'un wa sab'una shu'ba to alaha la ilaha illallah wa adnaha e matade aja nde tare enen mosiɓe ardiana misima almanna sila kilen tare ka kilen alaman tara majaba kila albiyete ardiana do allah ala ɓatol fotañoko allah akkeɗe ala kuwoɗol fotañoko tawhiɗol hmm? ko men jaɗen be annal ja lon ko moɗo kafore men e tabol batol ɓuura batarol noma kafira on batarol te dina o dina nama kami sen batarolande wa la ya mola men la da alal e tabol haqqol to ɓuura toñale men min raɓe min mbaɗa albaɗa mi to toñale te aɓuɗa alal baɗa mi simoy ɓe toñale kam kadalika tan yajirabullahu ala ka kosile nasi mole amsala ala misal o ala kol misal ala mole en e ko be ko man sal man sal man sal mansal man menne kafiraɗe ɓe foni ala kal ɓe faade giɗa jahannama mansal mansal mansal dima min ɓe mi simmi a kan ni fataka biɗa arjanal mansal mansal mansal dima mune o saabu ɓaye kafiro ɓeɗa ɓatara kuwollel nomay siyo ɓe mansal mansal mansal dima mune ñin ɗo si arjana ɓaye wolɓaɗa toñala no mi sima kila kurano min mbaɗa alaɓaɗa wala ne arjana ana ɓe ñin ka man rabbuka ma dinuka ma nabiyuka man nabiyuka ma kitabuka hadis hmm. oro alfalla fasara ñaala ñin aya sabol tahuɗi kemone lallume foɗol san kiila fo ñin ayol fasara ñaade hadis a wil tan saba kemolo tan senin kilin siwto أخذ الفريابي وعور بن همد وابن جرير وابن منذر وابن أبي هاد والحاكم والسحاب وابن مروان أنا ابن عباس في قول الذين كفروا وصدوا أن سبل أدل أعمارا من كافي علي يقول دي على رسول يمر كود دي لبارة بيتن يعدل قال هو أهل مكة مكة كلهم على فلا يتوفوا سادولا كرسي كرسي كلهم أفلا يكابلوا walla fa sablaɗo nazara fihi aya jiɗatolle la ko sabla wallazina amanu min laɗo allah lo amiri sa baɗata ma kuñumana kala ko hum ahlul madina walla madina koɗo ala dan lansarol madina lansar amma sene ali ko ɗo dan tolle ɗo diyamuda ñin ɗolla kuwola amada makkani madinana mankuto makankolo abojarñol ɓaɗanda madina ko sedna saduñol wol ba sonda la kabira awsonin jol wa asbaha ba'lahu ala la kuolo ɓete da kala ko amor hela kamo men donta aljana boton itara kolu ɓe ɓete ataɗa molo fere ɓe ɓalorin yara aljana taɗo ma fa folo radiallahu anhum waɗa ara karanto hadisa wil tan saba kema tan siyode wa khaje fi amal la baro kuru kala ko kana lahu amal baro be la barakend la yaqbal la mal amalan ko ala be ka bara baraji da kafir ya kafiro he bara ma mhm. ko ba kira alma kira barajo wana kira si ma da balla kira barajo aljana dun junube kafare barajo wata kafir ya fede kafiro la junube be ka kafara la bala nyamma be ka barajo misimol lannola aqidaɗa alɓelaaloɗat hadisa wiltan saba tan saba sawa wa akhe abdou bune wa ibne jara en qatada wa aslaha ɓalayla alhaalo ɓeɗala kala ko aslah haala alayla alhaalo ñiñande حديث أبي التان سبع كم هو تان سين نان سيوتي وآخر أول بن محمد بن جل أم جل في قوله وأسلا بل على الحال إن قال قشان لكونا وفي قوله ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل قال الشيطان كاشور بلا باطل ولا من باطل من ولا بلا الشيطان يا شيطان باطل مو باطل شيطان هم باطل مولد iblisan batar mo ɓaga ibrata ibilisan noma o bataran mo ya ala tugiya hmm. aya nani kada lul kada woro kan hani ɓe aten soɗo muhammad alayhi salatu wa ida laqitum allazina kafaru fa حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعدكم ببعد والذين قتلوا في سبيل الله فلن الله أعمالهم آينا سيهديهم ويسله بالهم لولو ويدخلهم الجنة أرفها لهم فور Hmm. ako alfa allah fasara aya nani lolu woro jang soodo mahamadou kono fa ida benda kafara kafira ala fira be molu karandila yahdi kelola kelo keñam fa darbar kosi dorom poyin dolle ɓe moola kela ko ni oɗo maɗuɗo ya faale olle yaɓe kela ya alanfondila ate nola ata kunola folo ala ye kuŋol kundu kela o na ɗum danen ka fiwol ten kuŋo ala kana ɗo bata bata na nilo kura kuŋoye o fara doron a toŋo kundu ala ye kuŋol kundu ñanka kafirol ɗumen tubabol ko misimol ala ala ko fa. fana ma be laariñol fana ka sembe ñilela bom feten naala il faut ala kono ala kafio jaali fa <clears throat> wala fa tole hmm. jeeke faale ɓaye kafiro naade ban ɓanna joji bosi fulan jam ane mubaraka e naata e naata ta terlis o naata e ɓanna e ko kuna ñaala mum kuna ñaala mu. فضرب الرقاب عليه كنكم حتى هو إذا أسخنتم إذا أسخنتموهم فعلي جماعة فعلي جماعة مدى ها كما فعلي جماعة فا حتى إذا أسخنتموهم فعلي جبتموهم فعلي جماعة فا كما نالب نوران أنا كان أكل أكل alin ya dawo don ya kenna jon don ya fion da mun alta fion ko no ma yaran jon mo fion le kara fana wa fion ala be on na fion ko hmm. ani hata iza askano funali e fa ba ke folo wala be kijo bala ga dun al me fa le mu dalta da balon dina fa suddul wasaqa alin wasaqo bon alisidi alisidi bamma dinga sa sebulu ali siti bambandin sa nali e fa baki hmm. ali sina dol siti pour jom ko la solo ko demlo ko dolu ko dolu saje naati ol fana solo ol fana kal bambandi bayela jon ke ol ela jon musolo yo ol fana be fe sogo si dow kolo ken fasuddul wasaka ban sidi bambande sa alifara ale kelo ke men fara o fara men muda do sidi da sa nyi mo sidi albe mun kelo da jon fa imma man nam fa imma man nan fo ye ne me ma jon la mo altin almur bari yan fatal wa imma fida an walle kon kuma ka walla ta e eh, e eh, kon kuma kan hmm. hmm. eh, wala sa ke da ne ke da ne ma man nan fa da ma da ali ali ko dola hatta hmm. tada al harbu aw zaraha hatta tada al harbu aw zaraha hata tadala harbe fo kelo sita landiro ke aw zara hala eh, eh, o bora. kafiro ala o junubo Fosi bo bi mana fo kelo si kafiro o ban hmm. wa qatulum hata la kuna fitna alaye kelo fo kafiro e ban ima ya kafiro ban da makana madi ya kafiro ban hijaji ya kafiro ban golf hmm. e misima ɗum de africa ya ɗum ɗo oroba anan ɗen ka ya tommaɗum aliyi kere, hatta hani fo taɗa ala harba awdara ha kelo hmm. Kelo ya ya la keloyala ɗunolande keloye ɗuna kolonlande walan keloye kafiriyaba zalika omen jira wala ya yashaulla naadi aɗa alaye lan tasra sim kutute minhu walla komin kafiri be faa wala ka kafirol kela foye ke misimore fara e ya misimuyama fo ya sembo soro ala konde la faale kele ke alisi barajo soro anin naali fara alisi ke seede furodi anin alto sidiya ɓa nonde naɗande alen ɗamma ɓe nakkudotele mobul mamma jallamo wala walanna eh, alaga kara alaga mol karandi tawhidolo tawhidi ke mu yanyi ninka kuolela ako tawhidu man koto be dino hayatula tawhido le dino balande ne be eh, bile kemu mo nyinin ka tawhidu ke mo ako tawhidu misimani yolete tawhiduke mo yaanyininka kulula tawhidu man kudobe diino hayatula ali ñimbula allah tawhido na allah dankinako ko ako ñin kelo ñin ali bo kela ni ayan kaali ye kelo ke o naadi alante ala en dan maasi kuruteyinga kuruɗa tewa katulu bulu mamma wala waya sahula ni ala lafira lantasara minu adan maasi kudu tewa ke kafiro la siyi kuruɗa tey A adadul bulala kilala an ka kelo kalaban kala ba mena faro e ala mo faro man fa kila dala denna abe abe korona albala koran abora kila kafiro ga kafiro ni la musole fa la ron kan den don piton pada ya boy la bon ro kono don kafiro sa do be fa misi mo man kele walla jamaa e fa fo e ki jobo e ko nim man ke misi de ko e ko kon be be fa la walla <coughs> kila kali danka ya fa hanna man taje kele la isa jatete barama tete fala ni fata tomalo tubita wallahi kela fiŋol kama e furolu bari ani ko e fana be mala le bari liyabuluwa badakum bi badin fo ala sal dammala jarabi ñoola harbol alkuano fasade morol sofiyode e mona alanga ñum to ala ma nadino jang e to ala bulu hmm. ba ɓaya ɗin noon lafra wahabiya systéme ol dundila ka mure ka suufiya systéme ol muna aliya lon ne fon hmm? kama ni wahabiya fon keɗa ñama jan aliya lon na ne munete hmm? o koɗo mun de malike be wala jan o da dul mene malike majabo wala karay bal be kon la karam balode alte malike karandila koɗe ke jan lak de fo lawani sa lawanni jol malike majabo be bolale abdulwahab le ɓe dunna ala o koɗo lona koɗo kede ni jankira wahabiyade ni afrique tirji jan ño wahabiyol ɓe lefle men wala en ɗen no sufiyo tare ko beɓe kon demoɗal abdulwahab le ɓe ta ala ya koɗo lonna wahabiyaɗo min mbiyeto ni wahabiya e solo solo jan den na koɗo men moriya nen morolu be moriya be bolale hmm, fere moduda moya moyara y'a aliya na wahabi habiya silo ni ma fare la fira menna wala nyindi dennu siyare ta kira banko kam makal ta kira kabru jura ta kira wahabi habiyal bela fira wala aliya kotola no habiyal ni tul ma fara nyim banko kan denno jama ka duwa men ke sal kola denna ta kira wala jama be onto denno wata kira banko karo bela ni to la kana belore ila fira wala ari ala no hadde amende ni lafira e to lafira ma ni ma fara nyam banko kan den no e ni mo fara banda fojane la kete tara kabro de te e sada bula e te dua kala e de ha den ari aran wa habia ni tul ma fara ban ko kande ni tul ni tul ma fara den mota mo bu nya ko mo be be tara 50 50 la ko alfanan ko ro be be kainal mota mo ra ba ke sikala ka fonna tar bolan ko karam karam mo ra ma ko ani ko fa mo ba dunno dunna la afaye ba la ka mota mo ra dun dun e ben sambala ko la ke ben de ten de ko men la ka de ta ma hmm. hmm. wol bole dun la si o ha sa en ɓa kaw siñol ko ote dunna min ta wol ɓe tula ni ta kela sa tata keɓa kaɓan ko forcé wala kan ndu ote kela ala ka fa aliŋe to ala buri ala ala abala bala kuto abala a bala makaɗo wala kela sawdiya folo to ko aɗo haɓa fon ɓe balo wato mena na fo maari kila majabo boɗa je fewo ɓe Hmm? ولو يسع ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ني على الله فرادة afuma be makaro bala walakin yabla ba bala bala jara bala nyola lako isaje ni yali jara be nyola alisende alisadita nyola isaje no kira ko sina ko e. barajo tiyo si barajo soro ni ye ni ye bute enen junube kafar ni ye soro ebe kalwalla ni ye bay imo hijra la atete mambono ni ye moo faa jee i e toro kono ye wolo furo le faa ala ŋa to ala bo nadino be ala ŋa to ala nin na sade men na ko mala ko alta ɓere konko on nakkinde ɓeede ate fo dara tawi fa kelola le hawasinolu mala kolo ko ɗen ni ɓe kelola kela ɓere ko a ko anni a yatore fan wala suwolni falolla mahalolla ala kon bo walla jamol men imay imay imay kutulu itara men fa fi sabil ala sirata fala yudilla amal walla baro mantinya wala yudilla amal la baro detinya la ayanan sayahdihim sina ala be kandandila wa yusilu bara bela ala halul betandila sai hadin sina arabe kan dan dalal wa yusru bala bila al harb ayalun wa yadkhuluhum arabe dun al janna al janna ar rafa hala bila al janna sibuti al ayaw wa yadkhuluhum al janna bila ne bada sa da ko jama'a da ke ya sura ne rabu ne da laran ha ala kiyama lon fana ne ɓe tuna aljana e la e beela aljana suudola la kare yaa fe yan kala bendente an fo jana mu yaade eɓe je suudola comme yaade la barola yalamata ela kuñimmaade ema birima suude kaburo kon biramo manala a konta ke ñimma ndela ela bara ñimmade mbe kiide fotandila وخير حديث لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتى في ظلماته من القبر يلقاه سنا متحللا هذا هو أقوى حديث ويلتان سبا كما ورو تنسين للسيوتي آخر ابن منذر عن بن جريج في قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقابة نا إسان كلا لنا آية فسر نعم بنا ولا تسير محمد آية نان للورو أفسروا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب قال أكون مشرك الأراب سونين كولو ولن كافر نانو البند أليفا يقول فضرب الرقاب أليفا أليب فضرب الرقاب أليب سيتون قال أكون حتى يقول لا إله إلا الله فجنب لا إله كما فلا أليفا يا رب أراب لمن تبابولو دانا ننتر ليسوا لأكدولون كما تبابولو ɓamɓe bon mo feten na tubabol mbe fala aɓe ka kete ga fo aɗa sara karanɗo to ki jahaɗo rabbundaɗo anen kirabu tambiɗaɗo kafiro fe pumu ya bon anin kiloɓe la. Ba no t'a tatimo adamaya aɓe ka ketenno hanna alɓe na la. alɓe ka kele kelena alka layla fɔ fo ñoye ni ya fo kele o I ima kira ko fojane b'a fo la ilaha illallah Ba me ya fo la ilaha illallah ko fa usasi e goto mo sonniyorede kilala sunno wa ɓollondi kan e eh, kala layla ila lamdo sira fola fa ala jamoɗo ala kaburolo e eh, ala batu ɓumo to yame setane te feɓan alaga ño kaccandi omo ɗinode حديث أبي التنسب كمور تنسين ورسيوتي وآخر أبر بن حميد بن منزي أن سيد بن جبير في قوله حتى إذا أسخنتموه فسدوا الوساقة نالني بن دالي سيتي قال لا تأسروهم أركان جويا ولا تفادوا أركان كمكا حتى تسخنوهم فنالي فأباك بالسيف فولا ألفارو لسيان دي فلو جانم متغل ma wana bidan badara kella le yebula bidan aladiya mata ay jala ro kelde enyanne be falala jani ka fi mutu ya tan sa wakke molo tan sen woror suyuti wa khajan nan bado do mude bulu kala ko fajala nabi sa kila keda estabu adohu yake jonde wa yasha on ne lafira fa adohu ya ɗomo rew walla nde yam fe ima fa ima ke jonde iman ko ɗumo ya yaɓla ken حديث أبيل تنسوا وكما يورو تنسي نسي سيوتي وأخي ابن جرى ابن مروان بن عباس لنا في قولي فإما من بعد وإما فدا إما ألي ينفي ما ولا لي في مدب القلاق هذا منسوخ نسختها أكون أيوب بركة أي جماعة أبركة فإذا انسرق الأشهر فقط المشركين سورة أبرا آية لون ساين فارو درو كافرو dak kafiro dak kafiro dak <coughs> arab soni ke kila waro jari kila waro ka fa hani me kire ta de la kunkoro ya je da fa kama ni se o je la kunkoro sulo ba fa la jana ne kafiro je siro ke na benda dak kama ni nin sa benda siro ka lip lap e ba ko sira nyama eh, kira kafiro eh, dunade ton dima fo ya arab do be tubin hadaisa wiltan saba kemoro tan senin konondo siyute e maje ni ayol nin kera kolde so e kafirolu e, e silanda misimala e sikandaro ye molu silandara e dole kam mo jamala faade men de tonya kande mof kira la ni mo tonya kan fo jannin tonya be sabat lo kondon dion na lolu mo fa de no moro bandal sanjule ken kyonan tan nan nin nan nyina longolon daki ɗen noon duniya ɓanta walla ɓe tubude ɓari ñin ɗo ketele ka fara farolka fo ka suriya ɓo kikila ñaato fo mi sima e lo makka ni madin ane arabe ɗo ɓay tolo adesi kotole ta mi sima kamo far mi sima kamo far adesa wel tan sawa kemoro tan sen konon to wa akhaja abdu bin humayda an qadar jalana fi qawli fa imam man nan ba do ma fi da fo ye ne me ma wala e kon kanan kala ko fara khasala ha tan se dira ay amannu ala man sha'u minhum ne la fara ne mala ma ya ya yan ala son dal si yan fa na sa ala na do buru kala ko ba da bara so do bara ko la fa kala ko faqtul mushrikin ha so jatumu kafiro bula kafir ma afa afa afa so tabana do fo ay tan lu ne ke ni bura da kafiro ka kana fa ko ngi kenna jondo walla ha mbe kira na jonde wala mbe e, e, mbe bulala ane ko e ba fara e ba fa fara o ɗum sa kafir ma bula e ma ke jonde e man ko ɗum ta bulo bare ena da fura ni bulo lara kafir o kan fo ya fara ala halo lalaña hadisa wiltan sabake moɗo tan kononɗo abdourahmane siyutira durum man suru tafsir o sodu muhammadu ara aya sabanin woro tema fere muhammad ala ayan na alayhi salatu wa abdu ibn humayd wa abu dawuda fi nas ko ibn jar ibn munzir ibn munzir an fi fa imma man nan badu imma fi fo fo bula walla kuma ga kodola kala ko kana al muslimun al فإذا أسروا منهم أسيرا نيجو مدكنا فليس لهم إلا أن يفادوه فإنبك دوجة فيكمك أو يمن عليه والليني مما يبلا ثم نسخ ذلك ونار بركاكو بعده قولا لنار نسخ ذلك بعده قولا لنار ko burkare ya burka ayo mana fa imma taskafan fi al-harb fa sard bi man khalafahum nal bulo la te kan kelo kon al mulki joten min tuda koma ya fata ma walla e tuuɓi an anfala aya talluno worono warona sa bil tan saba kemoro tan kono don kan so yewti wa haya zakar fi musannif bin humayd humaid ebone jala da haka mujahida fi fa ma man nan qala ya ha ya ayo burka ka wali bura faktulo mushrikin hayso jattumuhum naale soro dada sonin ka alifa fa wa ayole nya aya burka da arab sonin kala la ade sa wel tan sa wakki ngolo tan ko tan fula si yote wa kha abdu bin ahmad do bun jara ni so de mi so nyo ade sa wel tan sa wakki ngolo tan ko tan sa wa si yote wa kha abdu bin ahmad do bun jara an amra bin husayn radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam fa da rajulan kila mo fula kuma ka da min asala sa e boldo bi rajulan mo fula min musulmi so ne kewdo asala min muda kama ko nyo la jom muda kila ko sa alina mordi na ngalla mordi ala okay janni ɓe taali faale ɓe taali fa kila ni simon yor kanande hmm. karan حديث أبي سوى كما ولا تنكن تنين سيوتي وأخي أبو بن حمد أن أشأث قال سألت الحسن وأتى عن قوله فإما من بعد وإما فدا فو عليكم قال ولا لي بلا قال أكو أحد ما يفرودك يمن عليه إسي بلا فيابلا أو لا يفادا ولا أولا أو لا يفادا قال أكا يسنا كما يسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن عليه أو لا يفادا ولا يابلا ولا كما ولا ما كما ka ya bula alqalal aka do ko yasna kama yasna so kira ka ya kanya ya mun alaihi aula yufada wala ya bula do walle ka e kana bula e tare bulu e ma kuma ka amma da be bulu jo ya hadisa ya bula nan kuma karo wanda ya bula man kuma fella kan hadisa wil tan saba kemora tan kono to nen do siyoti wa khaybun jaybun ibn madan hasadiranu qala ata al hajjaj bi asara hajjaj nen jonna da fada fa ila ibn umar radhiyallahu huma rajo modi ibn umar raje yaqtuluhu qala ibn umar lastu bi hadha an laysat bi hadha e, amarna inma qala qala la tahata idha askantum fasuddu wa saqa fa imamna wa ma fi da fiɗa ɓen hajaji naata nin jonlu naata ay jon ay moodi um, ibnu umar la jon fadafa ila ibnu umar radila anhu ma rajulan yaqtuluhu a ayo abo adi ala prince o fa ako ibnu umar ñin ɗo o fa fa kala ibnu umar la lumo ko ibnu umar ñin ɗomo general de hajajo anna fana do karan laysa bi hadha umirna general o commanda alama foñeten na ɓe toña fo moɗiye innama kalala alame hata ida askantuma ko naali e muta wa sudul saka ali yasidi walla inna e yakala ali fa na e fa ali si yasidi na naali men si dal mo fa fa imma man nan ba do kola bi abula wa o fi da walla ali ko ta ba ma fo ngolu fa ede nyulu kelele iman lu fa ni na nata sato ko ne fa sato na jang alamo foñe sayin kufulalem ga bula e ta biyar walla ga koɗo laaka yo jo ga bula konkuma kan ba sayin a fa o tambita alamo fo hadisa wel tan saba kemo woro tan kononten woro woro so yowti waqa ibnu umara wal bahaqi fi sunan annafi annuna ibnu umara dalanahuma ataka walad zaniya wa qala qad amanna llahu wa anna mun ala man huwa sharru minhu qala la fa min ba'du wa ima <coughs> ibnu umar <coughs> ataka zan y'a ta ay jene don kan fara jongo dole mu jene don la mata ibnu umar ya kan fara eh, bari ma halala don kan fara fo jene don wa qala ko qad amarna la ala ya mar wa rasulana la kila anna munakon siyanfa ala man mara huwa sharru minhu men jawya da jene don wala kafirun kafiru tuɓe balo ɓe ɓolo jonlo mum naade ara sha bulai ɓola jikami jo kono ya koɗo muɗa wol man koɗo muɗa wol sa nin kafiro si kam na sako jene ɗon lataw sada kafirol alaala don sada jene ɗon ɗum ɓa jene ɗon fana sada kafirol kala la fa imaman nan ma fi fiɗa hadisa wel tan sarake mawro tan kono to ni worola siyudi wa akhraja abdu razak fi musannaf wa ibn muzay ibn mara ko ibn abbas qala ko la yahillu asara jon fata dala li anna la nan bado ma filam ala ko فقال مجاهد مجاهد فلا تابع بهذا شيئا الدكتور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر هذا aka ko kai kana ko fale je ngada sai bole jin ko na ka so so le man ko la haje man so ka a ko ko nyum burkata inna ma kana fi hudna allati kana baina so baina mushrikin a ko dor ka ko nya ayo ko mun nyin kafiro ni ye kafiro yafa wallahi wallahi be qur'ano mo ya ala <clears throat> ala ngadi noon karande ala nga karandiro ke hmm billahi ñoɓe men no walla ley solo ni ye kafiroje yafa bi ala to fola de naban jona jan akkolo men mbiyan kafiro men ge fa ala mo fode oyo kula ko fa ala la jan kafo fa fa imamo fasande qur'ana ɓe mol fo allah fa hen kanu min mushrikil arani arabe soninke olom fa lam yukbal minum chey illa lisan arabe on arabe soninke o iman femmutaɓe fa keme simode fa ke yuslimo nima keme simode fol kadwe ɓe faal commen tubaw tuuɓe balode comprenance o kataje yena mojo walla misime wallange fa nde misime ala misi namojo yo bar arabe o misime walla faaron وأما من بر مول من سواه من كأراب فإن كدول إذا أسروا نية كجوده فالمسلمون فيهم بالخيار سام مسلم وباقي بلا يعني سوني كممر من من كأراب إن شاء الله نيل أفرق قتلوا يسيفا إبو دارم بندون كولا وإن شاء الله نيل أفرق استحيوهم يسيبولا يبالو يسيب يكنيفا وإن شاء الله نيل أفرق فعدوهم يكرموا تبولي إذا لم يتحول عن دين نيل أفرق دينوكا wayan ajahrul isaniya misima da itande lam yufadu ete eh, ete eh, eh, kuma kala wani harasa kila ya faɗan ka an kadar su kar kila ko kana dinni misan fa wal mara da kana muso fa wa shaykul alfana nin ke ba koto men sen bo bandar kana ba hadisa <coughs> bil tan sabak kamar tan kana tan ne sai shi wa khaybuna abi shayba amma jara dilanu kana muskat faktulul mushrikina haythu wajadtum al-kafira fa la tadawla sura nisa ayatan sanan ko ma kana qabla zaka min fida aw man akonya ayo me yitande ay bur karoke ni ayo la me ya saba me mun de ali ya fe walla le ko mo de bu kama tambira mo fa adisa wil tan sa ke moro tan kon non su yi yuti wa ka zai aure zaka fi musanan ana a tare da rana hannu kana ya ka kadla a shirka a yi sauran ke fara kwanan sabura na kaji lobula ya kama da ke hanka na yi bai fara fara na yi mallafa ba wa ya tula ka ayo kana kwasu da wasa ka aliyu mutu da ya sirri fa ina man nan ba da wani ma fi da aliyu yan fi wallada ya kudo mutu. sannan da sakata hakuwa a yau na da burka fakhuzuhum waqtuluhum haythu wajadtuhum naaliye muta aliye fa aliye tara dawoda naaliye soraje wa za an ayojira za amu fil ko e fande ko ɓe arabo abi mo ayt sabran ako kira mo a a juro hadisa bil tan sama kemo wala tan ko don kon do fiyuti a wasfawne asawa ita kaltewɗo fara ete min fala kiro kono ibi efugol fana ka fin jin fa comme finkindeɓe ñaame walla muronkotoñi min da kiro kira. hadisa wel tan sawa kemor wonanen kinen siwirti wa haya abdourazak عند حاكم بن مزاحم رضي الله عنه قال نهى النفس كلاما فلان أن قتل النساء كمسول فاجر كيلو كونو والولدان أن دينون إلا من أدى منهم فن مي ينداتي كونو مي تارو كي كونو بسي فولا فو مي فون تاري نمو سوم سوجر سي بافال نين دينون سوجر دي بافال حديث أبي التنس وكمور من فلسيوتي وأخي بن أبي شيبة بن جرير عن قاسم بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم كلا كلا ذلك فتربوا رجل مودونين فسال سجر أسئلة يركن فارقوها بالنار يا جنافي جمال فلما قدموا على النبي بن ركلا كان أخبره يا كبار بذلك fataxayyara o jura sa kira ñayarma sa sallam wa kala ko enninte lam ubasi mankide ajibon kammol yankankare be adabila ala kammol yankankare yankankare si fa men ɓa ala kammol yankankare ɗin mbalere jahannama yennama bo spiyante ki menna ɓe dara ɓeɗe qawe ko gamol kola kundu o saddul wa saka mega mol siti bari mo jano imambula o allahu akibar amma qawlu taala ala lafa hata tadalaha ba ausaraha fo jannin keloɓe e, kafiri a boy yola e kelo ke wa haja abdou hadisa wel tan sama kemol wonanen saba wa haja abdou bun humay ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله حتى تدع الحرب أوزارها فجن كيلو بكافر أبولا قال حتى لا يكون الشرك فكافر كان أصر الكيلو فجن كافر أبولا أبي سابيل تنسى وكمرولين نمسيوتي وأخذ ابن موزع عن الحسن رضي عنه حتى تدار حرب أوزار فجن كرب كافر أبا قالك حتى يوبد الله فجن بأرباتنا ولا يشرك بدفل كفر أرم حديث أبي التعام سبع كمال من السجود وأخذ رفض أبي عمرو بن حمد بن جرير وابن موزع الله كفر سنة المجاهد رضي عنه في قوله حتى تدار حرب أوزار فجن كرب كافر أبا قالك حتى يخرج عيسى بن مريم عليه السلام فجن أن بلا عيسى بنها fayyasu ɗan kulle ya hudu alhuru a bese tobe wani nasara ne nasara ne nasara a sabi mai hannun biyu na tuwa ma wata mana sa da ya hujja na obe kira obe kira ba to minna kafiri a banna a na bula isa da da kafiri wasu ifa biran na wala bai biyu tobe ne wani ifa wata mana sharif na jiri duniya sita allama na da hannun da silar na sulola ba ta abu yankan wala taqdu farata jaraban e eh, yaje era sinsin ñino ta sola tela ɓayo mara tela femmal ñino ta nete tuwo mara wa tazabu adawra mina nafe kulliha mota kela mojaɗo duniya be siɗe balori ɓeɓe ñokkanoe jara kom jere zuhurol isa wala misima faramansore ala dina kulliya dina tomaga alala ko misima fay farama eh, eh, dino ɓe sane wa en amu rajula muslim hata taktu rajulahu daman ida wada'aha wayna amor rajulu al muslim mi simo sita niyamo kono bum mbawa ka domoroke e yelo sisiya e yetore nun kureɓe hata daman e ni e yelo e fo yelo kala yelo vitamina la ka e ana waxee abdu bun xumayre bun abi xaatim waaye bun mardawaay an abi xoyde laa nu annabi sa qala ko yoo shikum abi ate mela de man asa min ko ma daal kono ay ko hak ma siga kiitiraade adlan kiitiraamen ɓe tilen ndin fo eksuro sewa ɓe katin katen katen nadde e maaji jalanti e o ɓe e walan coojolla en kuros da o yaktulle hisaɓe sewolo faala o tuuɗalo jisaɓe nama kanan bola o taɗawlo harbaɓe e awdara ala keloɓe kafiri a bala <coughs> hadisa bil tan sawa kama wa nuwar wasu yuti wa aka abu bin hamadu an sayar bin juwa jela na hu a da ta dala harba a wuzara ha kala ko kelo ya kafiri ya bo kala ko kuro bi isa bin mali alayhi salam na nabla isa a kundi dala mo kelo ya kafiri ya hadisa bil tan sawa kama wa nuwar wasu yuti wa aka abu bin wa ahmadu wa nasa'i والباقي والتبراني وابن ان سلم رب انو فرد لان ہو قال بینما أنا جالس عند رسول الله ان الله عليه وسلم إذ جاء رجل منادى فقال يا سيد على كلا إن الخير سؤال قد سيبتي وودي و وزام أقوام الله قتال ان قد وجد الحرب أوزارها وقال كذبوا ako innal hayra suwol خیل si ibada mol fula suwol bula ko suwo sayin ko se noon en duna samboɗo ɓay kelo o bandal oja sila fele mole joron lande o zama ako modo lu yamuda allah kita kitar san kiro banda amen ka kayin da kire da kire kire hmm. dire hata ta dal harba o zara kelo kelo joron lande al kelo joron doli o ya fasa mu da wani allah kira ko kelo to kirin wa an kadu wudi adil habi mai kon e, e, e, o zara kelo joron lande kon kelo joron lande walla kelo kafi wal banda san kiro to kirin kilata kira kama kamme fo beɗen jarita kiren fa kala sa kila ko kaza kadabu yewu fala ana jaal kita sanen kilo na da sanen sanen kilo dun da abu ban ya de fala ta zalo ta fa mo ta fa mi ummatin man dor kana to ka ta fi sa wa jihad kilo kira hatta la la yadurru man munita wa mola ko de torara khalafun minni torwa da ya ta hanni ya wali ya wata tulba da andila ay tora fota da kira kira ya je la kuluba kama alabe modol son da mojen kan dilala liyarzuqahum minhum eh, eh, fo har tolsi harje walla komin koɗo kammala dolu ɓe jenkirade oye katilona hatta takummu saji ari kelo ɓe tota fajani duniya kiro andu koɗo nin abe place o aɓe dolu jenkenɓeɓe dino totaje ken dolu min man silobula ni ɓe kuyarade boɗon falɓe fandalen ko ma yimɓe o kelolel kono wala tazalu lhayre siwolte bola siwote bolama kuɗan fi nawasihi li hayre eh, fi nawasiha li hayre ako suwolu fon ɗo Eh, kayra da mara boro fana ta bala suwalu bala hata ta koma sa hudna kire wala ta dal harba au dara ha kirota banna koma en kirota kafira ban hata ya khuru ya biyo ma jo fo ne ya jo le kelo nda ko momo yelo do jandi be fa ke duniya mu kelo de moya ke lo nem be on ye fo nyaade molo ne fo nyaade fa lo kelo lo moya wa ali yo be mbale mu kelo de حديث أبي التان سبا كما كمولون أن كنا دسيوتي وآخر ابن أبي هذا عن هذه بن يمان بن يمان دلان قال فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح كلا بندالي يلا كلا ينورو كدلال مندو فقل كي أغال يوم بي ألقى الإسان بي كلا بي بألقى ميسي ما بيور ربان يكربان سينا نجرون لنا وهجر الحرب أو ذر كلا كافر ربان فقال سكلا إن دون إن إن دون أن تدع الحرب أو ذرها خلالا Eh, ako mankutol bal nin kele baŋotiyama de sitta mankutu woro awalu hunnay e folo mawtintela fa summa fatu baytu makli oko a baytu makdis be yella summa fi atana min ummati mantolo kono kafa fula be sorlan dawahum wahida ɓeɓe tera kuma kene fo seydna alina moawiya yaktulu ba'duhum ba'da be ñoo fala oye fiidul maalo o fana bena ke misimol ɗamma bafa ala nin kiiɗa e ɗammal ɓe ken yarawo jakalo hani ɓiɓen ɓe men ɗo mona ɗo comme nan ɓa kawto dogo ala nin kiiɗa aha aha dogo ala ni aha alamaɗo ala nin kiila kiɗaɓo nin sunno ngombe kila handu wahabia fana ka hola hola ora alka kuma kino fa alka kela e babu la jula jula bula bala be kela kila ko be kela o fi jula mala ko be na sir hata yote rajo al miyata dina isi moso dina ke mola o mo men be ga soro ana mu amu ko le tiare saka ke mo soro la be ga sia anan na jama ne mo so ko alma ke ne sira o mo ke mo ko ba de isi na ke mo di mo na fa ta sakato ay kan fa keme do le kan so umaru yakunu kalkasasi algana ako kome kuma almin bina kele jana nabila isa bina fo kelowe ba kelowe kafiriya ba ako e, saya fana bina la kome beyan saya kome nyen koranuma sise bonde ko se se korando sise kafafa saji bonde ne si koran o gulamu min ban asfar bani asfar be dinne wulurade yambodo fil yama kana batu sare ala molan diya tilo kono ko kar

ونخلي بينهم وبين الأرض حتى نغزوهم بمكرة أولا أن نمسون من دمبا لفلو في نوما نبان كدون يتياما بان ينا دمبا نموسى ودون يوكلا دين نمولو كنان ثم نغزون نيدا مالتي كلا كيول دمّا وقد أحرزنا لنا أن دمبا في نوما فيسير أسال الدنبا والكرة فيسير نسيتا فيخلو بينه وبين أرضهم يدو يبولا بانكو كيتا بانكتو حتى يأتوا مدينة هذه فويتا ننسادورو كلا كولبنا فن مدينة جان فيستشهدون على السامسين والسيسيديلا فيهدونهم فيهدون سيكندن ثم يقول إسنافكو لا ينتدبن معي إلا من يحب نفسه لله يقول كوسانجا ibili wiliyomol mi mol e hadi haɗiyol ɗila walla e ya ɗila ya hadi haɗiyol dira e ba fura ko ba ɓa la lan kande fo men ba fan ɗila alala an al qan fon ye ben ba en tole di dimbal kanan ɗila sa mbiɗa moɗol lekkelela sa nimmen da fo mi ya fon fanke ala hadi haɗiyati ɓawi e kelo fo balu fo saya fana kaati ne si kelo ka hata ya kuma la bayin wa bayin fo jamne ala wa kiit la ni inta ke ngol tema fo yan tadi bo maho sabo na alifan mo wilta an sabat saafan ji mo wilta warura fo yed ala zaade ka esi ka fuwa ma men siara mo wilta warura fo ya kul hasbi hasbi sabo na alifan nda lafira mo warura Yo, eh, eh. يرحمه الله ورضي الله عنه مصنف ولا باكان أبين كور بوكان نيوتو ني آيوني ثاني أمير نيماكو مويل تورون نمبا فانكر عليه السلام عليه على كوجر ندبتا ندبتا ندبتا فوسير بالتورا أكون نفسولو بالتورا فيقول حسبي سبون ألفا مويل تاورو لكانيان دم لا تحملهم الارض وفيهم أين لعدوهم فيأتيهم فيخبرهم بالذي كان أقوم بالتورو وينسي لا تحملهم الأرض بانقوت الدنيا وفيهم أين لعدوهم كما جاول سيادي كانت رجل فيأتيهم يأتيك فيخبرهم بالذي كان من بكرة وفور كما آية يجمع كلا سلامته عند عليهم مولدنا من وليتها mo kuron ɓe je kafo jawle ɓe jannen kanale beten fa siruna ilay hatta ila iltaqaw yata fojani ni be benna salu an ya khalli bayna hum bayna man kana bayna hum o bayna hum nasab fayadu onahu ago ha yani nan ka pour mo fona e bo ko comme la baden kana ta jan yana ta ta kelo ko e ka badia fa saron fayakuna makira wa fi ma ya kuluna ya muna ge ya mefo fayakura fi ma an dumbe hak bi ta talihim wala abu aluminuhum adurman ke ka haula ma ya kelola ani wala kira baliya fayakulu fa indakum fa aksaru agmadakum fa yasillu allah sayfahu alaihim fa yaqtulu min sultan akono kera de allah kambon allah ku allah allah ku bakatlan de comme ni ko alko be kadla da al sambo be tinala ala sina na walla fon da salatin dalma comme la kido sitilala e sina kero tala sabo be fa ni a tala sabo da fulanya fulanya wa yaqirru fi sufn as-sulus dole be boyla badon o sahibun fihim lamu barak ikon hata ida tara atlahum jibaluhum ni yala konkola hena basala ala hadi ala sifonyoki faradata simurondi ila marasi banan dawdo ina sami sana fa akhazu ifu akhuzi simu da fazuri si kanade enda eh, arjulu eh, sifonihum enda sayil ila kulun simu balay bebe falodo badana fa yawma jan tadal harb awzara ulama dan kelalo badana kamar kira misi da kira ba kira ko ta man ala lafra lan tasra min asma ma karo baya fa ya kafiru al fakira mai hadisa bil tan sama ta kamar kono jira ne ala lahrasi makarabaka kala ko ay wallahi bi junudi alkasira sojara jamala kullu khalfahu lahu jundu momo sojara ba kon folaw sallada ad afa khalqihi la kana lahu junda ala la jafon men lam fude be be an ala wala salatin de kay sikara sojara abisa bi tan saba semoro len tan ni kiran wa khayy ibn al-munzir an ibn julayr radiyallahu anhu fi qawli ذلك من جل جلوله أن على الأخرى لن تصل منها ثم كربا فاي قال قال أرسل عليه ملك ثم لا يقول كيكا فدمر على وسي بي بومبارد لأن على على سوجل سر ما يعلم جلوده كي الله أن سوجل أنت هن توم بناسي كيكا كما من كان نمر بين على سوسول عليه بيفا على الأخرى نسي مولى فنا ماما نو أنت سيما لا يقول كيكا ولا إيه، ها وليه بي بومبارد كما أنت يفهم كله ملاك ولا ربوتي بي بومبارد وفي قوله والذين قتلوا في سبيل الله فلن يجل أعمالهم يمن فعل سرور ولا بارة كتنيا قال كنا في من قتل من أسابنا النبي يوم أهد يمن فأهد لن كلا سعيب ولا أيجر ولا قوسام حديث أبي تان سبا كمورة تان نفل سيوت وآخر أبو بن محمد أن أسر لنا أن قرأ والذين قتلوا بالألف والذين قاتلوا يعني دولي أكرا والذين قتلوا ما ينكو قاتلوا أكرا ولا har e men men en yoke re ala la ko hadisa wil tan sa wakki mo ro tan sa wasi yuti wa khaj abdu razzaq wa abdu a'malahum yamennu fa ala rasulika rabarote tinyala e ne tinyawo ne al'aya kala ko zikr na yin fun an hajira nya ayo najar fi yama uhudu lon la tajira wa rasul sallallahu alaihi wasallam fi shabi kila bawlun ban kono wa qad fashat fihim al jarahat wal qatl o alan bayna comme eh, ni ko allahu akbar e doga ko o ol huɓal warata afrenna jarame mako ga norole o naadal musidmo allahu aala wa ajal alala warata alala korotata huɓalde yawma eh, eh, bi yawmin yawm bi yawm ago ko e kuma bi yawmin e ko yalon oɗo badara kero mota wora kira yoro Abuja aboujal ni wolo e fanal bi mota wora yoro fa hamsa ni wolo wa innal harba sijalun lana e gokkelo mum toltiyama e su suuboro keno e, e, uzza wala uzza lakum e kon tolla uzza o ɓen tolleli atul ma usa soro asise comme tolle gana soro misimol ma gana soro fa karsa kirañuma ko allahumma olana alalen na alfar wala mawla ala ko atul ma alfa soro innal katla faro muhtal kaño walile amma eh, furo innal e men fa e manke furo e kilindi amma nan tolla furolu ne hamsa ñolu kono ɓe kan o amma ko furolu molo o taw warwula ɗo fa finna ɗimbala kon yo azumi ɓe yan kan kada kan fota yo fulama taadulal mata abisa wel tan sawa kemawrora tannen nan si wa kay awde bono hum aɗa ibnu mujahid ala anhu o ɓe jana da arrafa haalahum ala ɓe ɗum la aljana ɓe da kala ko hadi ahlaha ila buyutihim eɓe eɓe arjan don kan dan dandira kordala ila bun bon masakin anira sabadullah وحيث قسم لهم منها نعلم من انت لي إن لا يخطئون دف ولا جيكو كما يدف في الله يعلى كان يساهم لدو ساكنون ساكنوا هي سبت تجيري منذ خلق بلي ددا يساه بلي دا إدالون بولد هذا بلي بنا كنجة لا يسجلون عليها أحدا مودا مولا قد يدن دا أكابي بالا قد على نكو أولو الأفاسون نكو أنا فندجي حديث أبي التنسب كما ورى تنين دول السيوطي وأخي عبد بن حميد بن جاء أنقر رضي الله عنه عرفها لهم قال عرفها منازلهم فيها بيلا قرد رسول الله حديث أبي التنسب كما ورى تنين دول السيوطي وأخي ابن أبي حال عم قاتل عنه في قوله ay dekhal hun jannata arrafa na bidna aljanna be musulde qala ko balaga na annal malaka fu da adama kum man da allazi kana wakila bi hewde amalehi em walla ko malakum e malaikum ya ya londe pour kam misimo aljanna baro kanda fil duniya duniya yamsi bayne de o mala ko be tara nyaato fil janna la nom huwa lahu da fil janna al janna wa idha intaha nafrata ila aqsa manzil ala korda la wonto fil janna al janna dakhala sidu comme ela ela ela e tankala malayika mum ɓe feejan duniya ena e ɓallude e fa e faade ɗi ɓe ɗum na arajana yo fana fo o malayikore ɓe tambile ne arajanamo itela arajana ti e manque jee moñinen kaade ede moñinen ka ndela kollaɓen dooɗo yaani ɗo ka tambi ñaaɗo a asi jonson on nen ɗilanga bara ani o malaye ko ele ela kordalo ɓe tambire ñaaɗo ke samba jannemo itela arajana kordati ɓo ɗum ɗalɓe ɓe yelle eladilafe eladilafe elafeoe elafeoe eladilaɓe na murmurin da ala aljana ala arjana beje gidan aljana ko fa ala arjana laban ay na a fa ko mur da de de la ba la musul fa la de mbar fa aljana buro man ko ta ta fara do ko nan la Allahu akbar Allahu ba ka wasa baraka yin kalandiri nan na amin anin koyin nan amin duwa ba anin so duwa ba ka wannan kalandiri ani wakkile bano wakkile ngewama mata ñongo de karam men karam ngewama alana wakkile karam men karam ngewama alana wakkile karam men karam ngewama ala ko barko sa baraka ga fo abdourahmane siwti a barka ga fo mouhamad rasul a barka aha jongo sa fo ala a baraka aha ala a baraka ala a baraka ala a baraka تبارك رب وآمنا به بعيه وأهدى إلينا رحمة من سمائه رسول صفى أدواءنا بدوائه جزى الله خير الناس خيرا جزائه وآثاره أنوارها تتبلج الله بركاته oɗuma ala barakala to tukun ala baraka fo woto muɗum te ka londo lamo mai sanji woro nolo monto wade niman baraka eto ma ito nolo ale ala kanale kila kanale londo kanale formo kanale ba so kan nyen kanu be karamale nal be kan si ma ko ale na da arjana kanyo sula kanyo har kanyo nyen kan ye dumara ba so me mol kan den kila jama aha ay mol so sen de kawo nen kala da mol forande son kono no sabar ngara kira hoti yolo kondola ara ni mbara ngeje nga dua ke ngara kira ni ma kondola ya ngasala don salamu kuma aha aha juma juma don ngara tinya ala ma sama di ma ma di sanga ma di ase dunya mu nga dunya ma sewa mu nga sewa ma an sala ni mo jamara noro kuloro sanse won wan ni kila ni na ni woni kila mo eh, molo anan bemba ana na di ni ma to ma lo eh, anan se na baka nan sai be to ma nan kila man to be anan eh, jama na to ma anan kila kila na be ma allaza ni amala alaihi min annabi na siddiqi na shahada wa salihin wa asana ulai ka rafiqa allah siya ka nalbi ko amin ala ben duwa bi ka jigi tanya jigi ma fa amma amin amma duwa jabir aduma miramba ka so fa amma zonda san jansila je be amin amin